Karfe biyar da minti talatin yau muna litinin sha takwas ga watan Mars na dubu biyu da sha tara sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa al'amarin satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa na girma wato sai girma yake yi a jihar maradi za ku shi bayanin wani wanda ya kubuta daga wannan lamari a cikin wannan shiri muna ta da wata hira da wani matashi ɗan niger mai sarrafa leda zuwa essence a shirin rahotanninmu na musamman kan batutuwan yanci a kowace ranar litinin yau sakatare janar na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa zai muna ƙarin haske a kan laifukan da ake aikatawa ta hanyar kafafen yaɗa labarai al'amarin satar mutane tare da neman kuɗaɗen fansa sai ci gaba yake da haɓaka a gundumar gidan rumshi ta jihar maraɗi a ranar sha biyu ga watan mars an sace mutum biyu a karamar hukumar gidan sori yayin da ɗaya ya rasa ransa abdulmumuni wanda ya samu sa'ar tsira da ransa ya yi wa wakilinmu lawali usman ƙarin bayani lokacin da suka zo sai sai mutum biyu suka tarbo da ni gaya taladibi ne ke ma yan sabki sharwan in shi ne daga can sai sun ka tasko mini talabi sai mutum suka yi tashi suka nuhu ne rai da bindiga kai so uba ne ni na azan yan gari ne ni ma sani haska tila cikai kare mutane ko sai ni ga bindiga irin nan suka ci masa kwanta kasa a suka bugi na wurin kasa sanda suka tabu na wurin amma san kuna ne ba mu kudi ba mu kudi ni ce to ni ba da kudi shi ke na a lokacin kasa suka tila na ko ina sun ka dauke portable da jeton da simil franc sai sun ka sani gaba sannan a lokacin lauli sun yi to sai sun ka taimaka ne hoshin shi suka ce to an ce ai mutum biyu tsofaffi ne masu kuɗi ina gidan guda an ci a ne bako ne ni ko ne ba san ko ina suka ce lauyi to in baka gwada mana halbe ka ne yace to mutayin kai ku a lokacin kan kano gidan shi le defen ko da an ka zo ka le trapper sun ka shiga saran sun ka an kadire mu sun ka tsire bindiga sam kai ana ta kokuwa bin ahito kuma ya dauki adda sai ruga kuma ciki kalki mun san ce mun kare shi mun kare shi eh, shi kenan sai sun ka samu mun kai ta ala sorti di village da sai sun ka tsaya da mu lauyi ce to wanga ko ne bai da ku da Allah ku sake shi shi kenan a lokacin da sai suka sake ni Leda wani abu ne da ake samarwa ta hanyar man fetur kuma tana kamawa da wuta. Wani matashi dan Nijar na aikin sarrafa ledar yau shekaru biyu kenan yayin da yake mayar da ita essence wato na amfani ababen hawa. Albarkacin ranar sarrafa abubuwa ta duniya da ake tunawa da ita a yau, Musa Adamu ya yi muna karin bayani akan wannan aiki nasa. na yi mashin mai mai da leda essence to yanda muke mai da leda na essence leda ga ta nan muna da ton ton ɗinta ko ina cikin ramu na ruwa da sauransu ga ta ta zama shara tana iya kawo malatuttuka to wannan ledodin su ne muke samu yara suna tattarawa don mu zo mu mai da su essence in mun zo sai mu auna mu ba su alhakin su sai mu kuma mu wanke wannan robobi sai mu zo mu sa su cikin mashin ɗin nan mu yi shofe da fara muna shofe ne da gas da wani bitan na gas na biyu akwai wani furno na balderi mun yi unhwani da shi ga group electrogen to yanzu kuma ina unhwani da shi cikin moto bankin raya kasashe na afirka ya ɗauki alkawalin ba da kudade miliyar rabi na dalar amurka domin yaƙi da sauyin yanayi daga nan zuwa shekarar 2025 waɗannan kudaden sun ninka waɗanda bankin ya riga ya bada domin ayyukan noma da kuma tunkarar ɗaukaka haɗaruka da kuma samar da kayan aiki kamar yadda shafin yanar gizo na radio france international rfi ya rubuto wannan mataki ne da bankin ya ɗauka a yayin wani taron koli eh, na one planet summit karo na uku da aka gudanar a birnin nairobi na kenya a makon da ya gabata wanda ya tattara ƙasashe da dama wasu lamura na gado a cikin iyali yawan shekaru da kuma nauyin jikin mace su ne ke zama sanadiyar mace mai juna biyu ta wuce lokaci bata aihu ba Dr. Lawali shekaru likitan mata a maternity zubi ta Yamai ya bayyana haɗarukan da ke tattare cikin wannan lamari a hirar shi da Nafisa Adamu sirfu. La grossesse, elle est faite pour durer 9 mois et 10 jours. Ɗawainiyar ɗaukar juna biyu na ɗaukar wata tara da kwana goma, cewa da kwana 285. Ana iya samun ƙarin kwana goma daga al'adar ƙarshe. Daga wuce wannan lokaci ana maganar jan lokacin ɗaukar ciki. Wannan kalmar tana zuwa kwatancin daga sati 40 wuce sati 42. Kulawar za ta kawo gardama kuma ana iya fuskantar illar gurɓacewa mai tsanani ita ce morfetalo nitero kannan kuma akwai wahaloli na naƙuda jaririn na iya fitowa kuma ya fuskanci matsala wajen warwarewarsa idan ba matsala ga uwar ko ga mahaifar ana iya haddasa samun durƙushin gaugawa tare da shan magunguna domin macen ta samu haifuwa ta al'awarta amma kar a sa matsi idan akwai matsala to a ta hanyar cesarean. albashin watanni shida ne ba a biya jami'an kiwon lafiya na karkara ba in ji sakatare janar na kungiyar jami'an da ake kira sinascom amma a halin da ake ciki gwamnati ta bayar da umarni a biya bashin albashi na watan february a cewar ibrahim musa sakatare na kungiyar sinascom a rashe ta wayar tarho da gungu muhammad dantani shekara dubu biyu da goma sha bakwai mun samu wata hudu da ba biyayen ba kuma shekara baya kuma mun samu wata biyu kenan mun samu wata shida wanda ba a samu biya ba. A zaman da ake yanzu kuna da alamun za a biyan ku wannan watanni shida? Na Janiyari da wanga shekara da wata Fabrairu akwai maradi da doso su ba su samu biya ba. Mun tambaya dalili aka fara kuta muna kai dalili nan na kyan region kin ne muka ce to su yi maza maza maza su biya in ba haka ba muna tashi yau dai muna da labari suna gyara. A yanzu kuna da wata tattauna da za ku yi da harabar ministan kiwon lafiya? Nan zuwa da marake suka ce mu zo mu tattauna kuma muna gaya musu matsaloli duk da muna da kamar zancen ƙara biya zancen ɗauka ma'aikatar dindin zancen biyan na arere kinan na wata ne waɗanda ba a ba in sun iya sai mu ɗauka wani hanyoyi da za mu tashi. kimanin kashi 85 cikin 100 na malaman makarantun jihar agadez 'yan kwantaragi ne sannan kuma a cikinsu kashi 77 cikin 100 mata ne wannan mamayar da mata suka yi wa aikin karantarwa bai rasa yin tasiri akan tahiyar makarantu hamadu sulai shugaban sashen kula da ma'aikata a ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu na jihar agadez ya yi wa alasan guzi muhammadu ƙarin haske Idan muka ɗauka mata masu koyarwa, anan muna fuskantar matsaloli wajen kula da malamai masu koyarwa, musamman ma waɗanda suke kai kawo. Da zarar aka ɗauke su zuwa wani wajen aiki, sai a samu cikas a bisa fannin koyarwa a tsawon lokacin karatu. Bayan wannan kuma muna samun cinkoson mata da suke ɗaukar hutun tafiya haihuwa, wanda a takaice dai abin yana kawo muna matsalolin rashin isassun malamai musamman a wannan yankin namu na Agadez. particulièrement au niveau de la région d'Agadez. Tun wani lokaci ne masu bi kan hanyar ya mai da Kwalo ke fuskantar matsaloli na zirga-zirga. Wannan kuwa a dalilin taɓarɓarewar hanyar sosai da ke haddasa musu banna mai yawa. Direbobin ƙananan motoci bas sun bayyana ire-iren wahalolin da suke sha kan wannan hanyar a zantawarsu da Balkisa Hamidu. wahalhaloli ba a ma magana. Muna wahala sosai bisa wannan hanya. Koyaushe karafunan motocinmu suna lalacewa saboda hanyar ta lalace. Muna son gwamnati ta kawo muna ɗauki. Wannan hanyar idan kuka doka tun daga intendance har zuwa kwalo, ba kama san hanyar shangagare ce ko kuma hawa da sauka ne ba. Duka da yake muna biyan haraji. Ko ba Babu irin wahalar da ba magani. Kuma yana kawo accident so da yawa ina ganin mutane in ka ce za ka kauce ma wani rami sai ka je ka haɗu da wata mota ko moto ko wani mai belo ko mai tarko da zuwa da dawowa sai kai wajen awa biyu bisa hanya inda bai wuce ka wuce minti talatin ba sai ya kan yanwa faɗuwa cikin ramu ga kuma gargada shine yake ba mu wahala idan ka faɗa ramun kana ɗauke da mai ciki ko mata da bayan su yake ciwo sai su ta kokawa da mutum Wani lamari da ke jan hankali a kan hanyar tawa Arlita a wasu wurare shine matan karkara masu kokari da ke zaune ko a tsaye a ƙarƙashin itatuwa inda suke sayar da kayayyaki kamar kwaro ko jire, ciku ɗanye da kuma busasshe. Alhassan Kuzi Muhammadu ya tattauna da wata matar mai kimanin shekaru 60 a duniya wadda ke sayar da ciku a bakin hanyar Agadas Arlit. Tare da wannan sana'a muna samun riba sosai wanda idan ba haka ba ba za mu kasance a nan ba. Idan na sayar da cuku ina samun jika biyu ɗari biyar har zuwa jika uku a wuni. Idan ko na sai da guda goma a kan dala ɗari jika biyar zan samu. Mun gode wa Allah muna samun riba sosai a wannan sana'a. yanzu kuma sai fagen wasanni a shi ne aka kawo ƙarshen wasannin rana ta tara a kwamɓalar kwallon kafa ta super league ta niger dukkanin karawa bakwai an gudanar da su ne a yamai da kuma sauran jihohi na ƙasa gungun muhammad dantani yaya lamarin ya kasance Kamar yadda shafin yanar gizon kungiyar ƙasa ta ƙwallon ƙafa ta bayyana jerin tawagogin ƙwallo a yasa Sonidep ta yame zakaran ƙasa na shekara 2017-2018 ita ce sahun gaba da maki 23. AS Police da AS Guard National na bi mata da maki 20 kowane ne. AS Fan na da maki 17, Racing FC ta yame maki 14, Akokana ta Arlit maki 11, AS Duan ta yame na da maki 10. Sahel Sporting Club da Union union sportive ta gendarmerie tawagogi biyu na yame ne na da maki tara maki takwas ga as nijelek ta yame irana ta arlit da jangwarzo fc ta maradi Esparta Zander na kan jeri na goma sha uku da maki bakwai. A ƙarshe, Jeunesse Sportive ta tawa GST ita ce ke kutal da maki biyar. Zagayen rana ta goma ta wannan gasar ƙwallon ƙafa Super Liga za ta soma ranar Juma'a 22 ga watan Maris. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igo Kana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rahoton musamman na kowace ranar Litinin yana magana ne kan batutuwan da suka shafi 'yanci. A wannan marice za mu taɓo laifukan da ake aikatawa ta hanyar amfani da kafafen yada labarai. Laifuka ne da kundin shari'ar Nijar bai yi wani tanadi a kansu ba, sai dai a wani daftarin doka mai lamba dubu da goma sifili talatin da a kan 'yancin aikin jarida. sakatare janaral na hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa amadu ali shina ya muna ƙarin haske akan wannan daftarin dokar Cikin laifuffuka fannin 'yanci akwai waɗanda ake aikatawa ta hanyar kafafen yada labarai na yi wa mutum kage A Nijar doka mai lamba talatin da ke bayani bisa 'yancin 'yan jarida ta tanada hukunci a kai. Sakataren hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH Amadu Ali Shina Kurgeni ya kawo ƙarin haske. Ima mutum ƙagen kalamun da bai faɗi ba maganar da za ta taɓa mashi mutuncinsa ko kuma darajarsa ta hanyar sadarwa yana iya kasancewa gidan rediyo kafar talabijin ko ta takarda da za a iya mallakawa a shekara 2010 kasar Nijar ta dau wannan dokar kawar da kamun bunni shine ba wani ɗayan jarida da zai zama gidan kaso saboda wasu abubuwan da suke da alaka da faɗin albarkacin bakinsa ba wai dukkan laifukan ba ne. saboda ina iya kalamu a nan ina iya aiwata laifi to ba za a danganta shi ba da lamarin ke da alaka da aikin jarida wannan wani laifi ne da bai da alaka da wannan idan wani mutum ya tabuka laifi ta hanyar kafar yada labarai wacce hanya ake bi wajen shigar da kararsa hanya biyu ce ko babban alkali da kansa ya kai karar wanda ake zargi ko kuma mutum da aka laihin ya tuntubi ise da zai tambayar gabatar da mutumin gaban koti kiran a gaban kotun ya waje ba ya zanto an yi shi akan wa'adin kwanaki goma sha biyar ayar doka mai lamba saba'in na kudirin shekara dubu biyu da goma mai yankin sufuli da talatin da biyar ya ce a cikin cikin kiran karar a bayyana irin laihin cikakken tabbaci ne aka baiwa 'yan jarida don kauce su ga shiga tarkon a gaban shari'a sai an bayyana da daidai yadda al'amari mai lakanta batun ga kagen da aka yi kaiwa mutum da ya yi laihin sanarwar kirarsa zuwa koti an yau aka bayar da ita sai a kilga kwana goma sha biyar masu bi don ku game a gaban kotun lokacin da kuka bayyana a gaban koti shugaban shari'ar sai ya tabbatar da in wa'adin kwanakin nan goma sha biyar an mutunta su idan ba a mutunta wa'adin ba to a nan fa ayar doka mai lamba saba'in da na zayyana can baya ta ce a soke kes ɗin. An kuma an mutunta wa'adin sai a tambayi mutum da aka kai kara mi gare shi na kariyar kanshi menene shaida shi. To wannan ita ce ribar 'yan jarida na su san wannan kudirin. Ɗan jarida an tambaye shi sai ya ce a shi ya ji an ce ni yau ina shaidar idan bai kawo shaidar ba to ya faɗi wargas amma ba batun kama shi kaso hukunci ne na cin tara taron na iya kaiwa har miliyan biyu da shika ɗari biyar da abin da zai bi kamancin haka. madalla masu haramu karshen shirin namu kenan na maricin yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shigo domin shiga gabatar muku labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa